mun wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya Allah ka ba ikon guje mata ƴan uwa a gurguje ina ba ku haƙuri dangane da wani karatu da na gabatar a jiya wanda bayan na gama gurin in yi posting dinsa sai na yi delete ɗinsa shi yasa kuma saƙo ne wanda yake da kyau musamman ga masu kishin addinin musulunci ga waɗanda suka san abin da ya kamata ga ɗaliban ilimi daidai gwargwado za su ƙaru cikin wannan karatu wannan karatu da na yi ne dangane da yanayi da 'yan hisba suke kama wa'annan lalatattu wanda an samu wasu daga cikin jahilan prop sun fito suna ta ihu suna cewa ai ba wanda zai iya cewa abin da ake yi a shari'a kaza ai ba malamin da zai iya fitowa ya ce wannan abin da ake yi daidai ne a ringa kama mata ana cakuɗa su ana sa su a mota ana ɗaga su ana kaza ana kaza ana kaza to illar shi ne da a ce ku ɗaliban ilimi ne to da sai a yi maganar ilimi da ku eh jahilan furob in na ce jahilan furob tsaya na fito muku da su ku gansu saboda yana da kyau ku ringa sanin da waɗanda muke magana wanda aka tuɓe wa singileti ko aka tuɓe masa riga daga shi sai singileti wala tantirin jahili ne wallahi kuma ba wai dan yana ɗariƙa ina ahalis sunna ba wallahi tantirin jahili ne su karan kansu in muka haɗu da mu da su suna tabbatarwa da jahilci yake yi da hauka ai bata ɗariƙan ma yake ta yanda yake gudanar da abubuwa in muka haɗu suna tabbatar da haka na faɗi ba ƙarya ne ba akwai lokacin da muka je gurin 'yan sanda saboda tun da aka tuɓe masa riga aka bashi daga shi sai sun ta suke ta so ai lallai sai an samu wani ahalin sunna shi ma an masa amma hankalinsu ya gushe a wannan lokacin cewa ahalin sunna ba mahaukata ba ne ko da a matsayin mutum na ɗan adam kakan ji ya ɗau zafi ya faɗi waɗansa abubuwa amma da wuya ya faɗi abin da zai zo a hannu inda ya san abin da yake to suna ta bibiya suka sa a kira wani ɗan uwa daga cikin wanda muke da'awa da su to da aka zo aka zauna wannan abu da nake faɗi ya faru a na 'yan sanda na sharaɗa a nan aka yi abu ga abar sadauki ga dakta mai jama'a ga abubakar maɗatai ga hafiz abdullah eh, hafiz abdullah wannan mawaƙin eh, ga shi shi ma ga kuma jikan shehu ibrahim wani aliyu haka aka zauna suka ce an zagi kaza an zagi kaza aka ce a'a ai ramawa aka yi martani aka yi muka ce ga wanda ya fara zage-zagen nan muka danna shi shi wanda dai aka bari daga shi sai singileti wallahi suka ce su babu ruwansu da shi suka ce duk abin da yake yi ba sa tare da shi su wannan mu muka ji wallahi suka barrantar da kansu daga gare shi suka ce duk wannan abubuwan da yake na wauta su babu ruwansu kuma ba sa goyon baya ba sa tare da shi haka ya faru kaga wannan yana daga cikin jahilan da nake faɗi sa'an nan daga cikin jahilan akwai abubakar akwai abbas sadauki shi ma jahili ne shi ma jahili ne wanda ya fito ya yi magana da ya yi magana kuma ai na zo na bashi amsa a nan magana ne na addini na bashi amsa na buɗe layi kuma ya zo ya yi magana dangane da cewa zalunci ne a ce ba za a iya kama wa'insu ba wannan abun ma zai janyo wa kano bala'i ne yaya za a ce wa'insu za a iya kamawa ba za a iya kama wa'insu ba don haka wannan ma zai halakar da al'umma ne ya janyo hadisi na baiwar Allah da za a tsayawa da haddi aka turo Usama dan Zaid saboda yana da fada a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ma babansa aka zo ya janyo wannan cewa ai gashi manzon Allah ya faɗi abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku idan waɗansu maɗaukaka ko 'ya'yan maɗaukaka suka yi wani abu sai a kyale su in wani kaskantacce ya yi sai a tsayan masa da haddi ya ce wannan abin bala'i zai janyo wa kano da na fito nan na yi karatu na ba shi amsa ce wannan jahilci ka nuna wannan wauta ka yi ka ɗauko hadisi ka sa shi ba a bigiransa ba babu yanda za a yi ka ɗauko yanayi wanda akwai shari'ar musulunci ɗari cikin ɗari zamanin manzan Allah kenan akwai shari'a ta musulunci akwai ƙarfi na addini ka ɗauko wannan yanayi ka zo ka ƙaƙaba shi a cikin yadda muke zaune a ƙasa ta tsarin constitution ka ce za ka ɗabbaka wannan ba wauta ba ba wanda zai yi wannan abu yasa hadisi ya inganta ya inganta la gubara alaihi amma ɗauko shi ka yi tanzilinsa a wannan waƙi in jahilci ka yi wanda na zo na baka amsa na buɗe layin waya na ce jahilci ka yi na ce shi ai addararu yuzalu bi ƙadarar imkani shi cutarwa ana gusar da shi ne gwargwadon iyawa wanda dole dai a gusar da shi ɗin saboda ƙa'ida ce a gurin malima na shari'a cewa addararu yuzalu shi cutarwa kawar da shi ake ba a barinsa kuma kawawar in a cikin ɗari za ka iya kawar da ɗaya to wannan ɗayan wajibi ne ka kawar da shi haka ne ƙa'ida ta shari'a sai dai jahili shi ne bai sani ba kenan saboda yanzu ba za a iya yi wa kowa hukunci ba ko wa'insu suna ganin sun fi ƙarfi ko wa'insu suna ganin 'ya'yan wa'insu ne to waɗanda za a iya yi sai a fasa kenan sai a bar cutar ba wanda zai ce a bar wannan cuta in ba jahili ba wanda bai san inda ma shari'a ma ta dosa ba ana yi ne gwargwadon iko na kawo ma ka'idodi na tabbata ka karu daga ciki ka'idar da take cewa ma la yudraku kulluhu la yutraku jilluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku kaliluhu. ko ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'aduhu. wannan ka'ida ce abin da ba za a same shi gaba ɗaya ba ko ba a samun sa gaba ɗaya to kaɗan ɗin da aka samu ba a bari dole shi za a aikata fattaqullaha mastata'tum Allah yace haka manzon Allah yace idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum duk dai da yake na ga jahilan nan suna cewa wannan ka'idar tana ta'alluki ne ga shakhsiyar mutum shi shi kadai wannan wauta ne bata zamanto ka'ida ba ai ita ka'ida qadiyatun ce kulliyatun ita ai ka'ida in kaji an ce ka'ida ka'ida ce amma kulliya sai dai in babit shine yahtassu bi babin wahid babit kenan amma in aka ce ƙa'ida to tana gama kowa ne fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan haka yake ƙa'ida ce amma an kai takhsisin ta sai ka kawo dalilin takhsis shine ƙa'ida na karatu fa haka sukan ce almaisuru la yasqutu bil ma'suri almaisuru abin da aka samu dama aka iya baya saraya saboda wani gashi ba a iya shi ba to wanda aka iya din dole a yi wannan magana ilimi kenan magana karatu kenan magana shari'a kenan magana hankali kenan idan ba za a iya ɗari cikin ɗari ba aka iya goma cikin ɗari goma nan dole a yi shi Allah zai tambaya in ba a yi ba saboda shine almaisuru shi la yasqutu bi suqutil ma'suri ai haka wata ka'idar take cewa almaqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu almaqduru alaihi wanda aka sami iko akai an iya yin sa la yasqutu baya saraya a ce a'a ai tunda wannan wanda ba za a iya ba aka gaza shikenan ba za to wancan wanda za a iya baya saraya shine al-maqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu akwai ka'idodi da yawa shi yasa dai daga ƙarshe na zo na haska ma na ce abin da kai wauta ne da jahilci dama abin da ke damun ɗaliban ilimi ko malaman ma wani yawanci ma tanzilul mas'alati fil waqi' shine ke damun su shi ke ba su wahala ka iya ɗauko hadisi ingatacce ba lalle ne ya yayi mutabaka da yanayin da ake ciki ba shi yasa malama suke da ƙa'ida ai suke cewa la inkara li taghayyur al fatwa bi taghayyur al ahwal la inkara babu inkari ba musu ba a jayayya ce ya an ce kaza aka ce kaza bi fatuwa fatwa da canjawar fatawa a wannan yanayi ka kalla ka ce kaza li taghayyuril ahwal saboda canjawa yanayi shi sa magana ce ake ta hankali ta ilimi in baka yi baka koma gefe ba dole sai ka sa kyamara ba magana ce ta karatu abin yana ban takaici shi sa kuke ganin kamar ina ɗaukar zafi tantirin jahili ya sa kyamara a gaba ya ringa magana cikin musulunci yana barna ya bata ya batar ya yi jahilci kuma ya jahiltar da jahilai abin akwai ban takaici wallahi shi yasa kuka ga kamar ina zafi saboda ba yanda za a yi mu je mu yi karatu wani wawa wani jahili ya je ya ƙari yawonsa ko ya ƙari karanta littattafai na jahiliya irin su imrul qais ya je ya gama karantawa sannan ya zo yana sa baki a magana addinin musulunci wallahi akwai ban takaici akwai ban damuwa shi yasa kuka ga ina ɗaukar zafi dole mu ce ma jahili ai da muka ce ma jahili ai mun kawo jahilcin in ka isa ka zo ka ce ba jahilci ba ne ko wani ya sa kyamara ya ce ba jahilci kai ba ko wani ya bugo ya ce ba jahilci kai ba ai magana ce ta karatu ai albayyanatu alal mudda'i ai da'awa muka yi kun mun kawo hujja to wanda na zo na gaya ma na ce ba haka ake ba don mala amini daurawa ya nuna wanda zai iya shi zai yi na ce wannan bai saba wa shari'a ba kuma banda ma wato rashin dai tunani da rashin cikakken hankali da allah yaya Kasar da ake tsarin constitution ba na shari'a ba wani dan ya zo ya ce ba zai iya gaba ɗaya ba har ma kama zarge shi dan Allah inda ya banda akwai karancin hankali a tattare da ku dan Allah ka ce sai yayi gaba ɗaya in dai ba akwai karancin hankali tattare da ku ba dan Allah kasar da ba shari'a ake yi alƙalanci da shi ba constitution ne ko da za ka sa wani abu na shari'a yana da limit haka suka tsara kafirci ne suka kawo to ga wanda ya ce shi kaza zai iya yi in banda akwai karancin hankali haka zo ka ce wai lallai sai ya yi gaba ɗaya dole ne ya yi gaba ɗaya in banda akwai karancin hankali tattare da kai wanda ka na yi bayani na ce wannan ya saba wa ka'idodi na shari'a E, ya saba ka'idodi na shari'a wanda ya faɗi iyaka wanda ya iya ai dai dole a gusar da cuta kuma ko ɗaya aka gusar cikin ɗari a shari'a abu aka yi daidai ba ka cewa ba za a iya yin ɗari cikin ɗari ba kuma ka ce sai an yi a wannan yanayin wanda ya zo ya wannan surutai dai haka to bayan wannan da aka zo kuma sai wani jahili shi ma ya fito ya ce wai mala amini daurawa wai in dai dan Allah yake wai ba zai ce wai ya ajiye ba kaga wannan shi ma jahilci ne shi Allah dama ya ɗorawa daman shi Allah ya ɗorawa shi fa malami ne fa shi Allah ya ɗorawa daman shi ma gabanni Allah ya ɗorawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi waɗanda suke da fawa suke da iko su za su da haka kaga taimaka musu yake sai ya ga shi kuma tunda an ba shi wakilci to ga abin da yana ganin in ya tafi a kai fa Allah zai tutsiye shi gobe alkiyama ya masa tambaya sai ya ga cewa to tsaya ya ce shi kaza ka san abin da yake fuskanta ai ta ƙasa baka sani ba baka san abin da yake fuskanta ba ta kasa. wannan ka gani ya bayyana shi yasa bai kamata ma ku tsomo baki ba saboda in za ku tsomo baki dole ku yi fashal dole ku yi ba daidai ba saboda ku ba ku san menene ake yi ba kawai abin da ya bayyana gare ku kuma ba shine gaba ɗayan abin da ake ciki ba akwai na ƙasa yi ba ku shi ba kaga kenan ku sa baki za ku yi hukunci akan abin da ba ku sani. ko menene ke faruwa ba ba ku san shi ba kuma alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi haka maluma suka ce ya zo ya ce wai in dan Allah yake wai ba zai ce wai ya ajiye ba to dama shi Allah ya dorawa wannan akwai wauta da jahilci sa'annan wancan ya fito yana faɗin yanayin da ai ake kame ai kaza kaza kaza ana kama 'yan mata ana kaza yana goyon bayan abin da mai girma gwamna ya faɗi to wannan shi ma maganar ilimi ne zami wanda shi ne topic ɗin ni na fahimci duk abubuwan da suke faruwa ni na fahimta eh, na fahimci duk abubuwan da suke faruwa kuna cikin yanayi ne na damuwa cikin zukatanku cewa ga wani ahli sunna yana wani aiki wanda al'umman musulmai sun gamsu da cewa Allah ake wa aiki addini ake wa aiki kuma ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan izala ne to wani abin yana damunku saboda wannan zai sa sunna ta ɗaukaka ko kuma saboda ba musuluncin ne a gabanku ba saboda in musuluncin zai ɗaukaka ta hanyar wanda kuke da matsala da shi ku za ku ci dunduniyar ɗaukakar addinin saboda ba ɗaukakar addinin ne a gabanku ba ɗari ku ce a gabanku ne abin da na fahimta kenan shi yasa ka ji suna ta surutu suna ta suka suna saboda abin ne yana damun su dan me za a ce ɗan izala shi ke wa addini aiki dan me al'umma za su karkata a ringa yaba wa ɗan izala wanda sun jima suna sharri suna ƙage, suna ganin duk wannan abin da shewunansu suka yi kamar bai yi aiki ba kamar ya zamanto haba'an mansura sharrin da shewuninsu suka yi tunda yanzu gashi wani ɗan izala ne ke abu al'umma suna jinjina wato wannan yana damunsu suna jin takaici da a ce musuluncin ne a gabanku ko kafiri ne ya zo yi wani abu na ɗaukaka addini ba ka cewa ba za ka karɓa ba ballantana ma musulmi in dai musuluncin ne a zuciyarka kuma shi kake burin ka kare ka ɗaukaka to amma da yake ta hanyar yan izala ne suna dam shi yasa duk yanda za a yi su soki abin su su haka da wani abu to za su fito su kawai abin da ni na fahimta kenan wallahi kuma wannan zai nuna ma insafi na ahli sunna zai nuna ma adalci na ahli sunna nan ba a jima ba malamin su Prof Ibrahim Makari ba a jima ba ya zo ya yi wani batu ya zo ya yi wani batu wanda tun kafin jahilan nan nasa su fara tsoma baki suna surutu tun ahli sunna sun ba shi kariya akan abin da ya faɗi tun ahalin sunna sun ba shi kariya akan abin da ya faɗi tun kafin wani jahili da ke bayansa ya fito ya tsoma baki an gama sai da aka gama komai sannan suka fito suka yi zage-zage suka yi jahilci suka ƙara watsa al'umma jeji to amma ga wannan lokacin ai ahli sunna ba su duba cewa a ai ɗan ɗariƙa ne tunda ɗan ɗariƙa ne ya faɗi wani abu to ai ya kamata yanzu kada mu goyi bayansa kamar yadda ne kuka yanzu tunda ɗan izala ne kuma an ga yana aiki na ayaba na taimakon addini to tsaya lallai sai mun bata wannan abin su a wancan ahli sunnan ba su haka ba suka ce a'a abin da prof ya faɗi gaskiya ne haka yake gashi a cikin littafi wannan ke nuna ma cewa ahli sunna addini ne a gabansu amma wannan abin da kuke kuna ƙara tozarta ɗariƙan ne kuna nuna wa al'umma ba musulunci ne a gabanku ba fa ku in dai musuluncin nan zai ɗaukaka amma ta hanyar wani da kuke da matsala da shi to sai kun sare ɗaukakar sai kun ci dunduniyar ɗaukakar sai kun dawo da ɗaukaka ƙasa saboda kawai ba burin ku addinin ba kawai abin da ni na fahimta kenan ai alal akal da a ce kuna da wayo ma yasa jahili ba shi da wayo wallahi da a ce kuna da wayo da raba kafa za ku yi ai ku dai jahilan pro a ce to kai yanda za a yi kai ka goyi bayansa inda kuna da basira kenan kai ka goyi bayansa mu kuma za mu ta cin dunduniyarsa inda kuna da basira kenan amma sai kuka yi ittifaki kowa su kansa yake to da Allah in dai ba dattin kwakwalwa ba taya al'umma za su fahimci cewa ba son zuciya kuke ba don Allah ta yaya ga wani nan wannan da kake ta rubutu na san ka kai ne lauyan da suka ɗauko da muka je wajen 'yan sanda in ka haifi ka bugu ina kallon ka kana ta comment ba ka san shari'a ba ka bugo in na buɗe layi kai ne lauyan da suka ɗauko da nake bayanin an je kai ne na ganka kana ta rubutu ni duk rubutunka ba shi zai in ka haifi ka bugo ka ga yadda zami da kai zan baka dama ni ai ba kana kallon cewa kai lauya ba ne zan baka dama wallahi zamu tattauna zan sa number waya ka tsaya kan dai ka tafi shine abin da kawai ne nake ni gani to inda kuna da basira da ba za ku haɗu a waje ɗaya ba amma da yake jahili ba basira ce da shi ba sai kuka tattara a waje ɗaya gaba ɗayan ku yanzu da Allah a hankalta zai yi a ce duk fahimtar kuɗi dan Allah ba zai yi a ce duk fahimtar kuɗi ba to wannan ke nuna cewa ba addinin ne a gaban ku ba eh kawai wannan shine Allah ya sa mu dace yanzu za mu je ka faɗi cewa jahilin prop wanda aka tuɓe shi daga shi sai singileti kana ta faɗi wannan yanayin da hizba suke kama mutane ba wanda zai wannan ya saba wa shari'a ba malamin da zai iya to da Allah ka zo mu yi magana da kai ni yanzu zan sa nan ba waya na san kana kasa kana kallo Eh, na san kana ƙasa kana kallo haka shehunanku suna ƙasa suna kallo na sai dai kallo wallahi akwai malaman su ma suna kallo wallahi amma sai dai kallo eh, magana ce ta karatu ba zagi ba cin mutunci ba ana zagin kowa dalilin ka ya kwace ka hatu kuma in kuntum sadiqi eh, kawai abin da yake faruwa kenan to yana ta faɗi cewa yanayin za mu ɗan duba mu ga wani irin yanayi ne e duk abu da yake na wannan za mu duba sai mu gani cikin yanayin da suke magana wanda hizba take kamo mutane eh, wanda hizba take kawo mutane take kamo mutane cikin wannan yanayin <coughs> wanda asali kafin mu je zuwa ga ko'ina ma wato ya kamata ku ringa tasawurin abu kafin ku yi magana akai kafin ku yi magana akai ko in za ku ba wa abu kariya saboda shi wannan assalamu alaikum rahmatullah sheik assalamu alaikum akarama kallahu ina karatu amma ina gama zan kira ka alkanawi ne insha Allah ina live yanzu yawa insha Allah ku yi haƙuri da Allah ina so ne mu sa yanayin yanayin nake so mu sa mu gani na so in sami yanayin eh na so na sami yanayin saboda na fi so da abin da za mu yi kada mu dakata tasu in su ba su yi adalci ba to mu bai kamata mu ƙin adalci ba Eh, kada mu ringa biye musu in sun yi jahilci da wawanci da jahilci da rashin adalci bai kamata mu ringa biye musu ba shi yasa na fi so mu ringa kallon addinin eh, ba kallon su ba mu ringa kallon addinin shi ne Allah zai haska wa jama'a su fahimce mu amma mutukar muka ajiye addinin a gefe muka dube su cewa su 'yan ɗariƙa ne muka yin adalci to wannan sai ka ga ba aka samu ba eh, sai ku ga ba aka samu ba kuɗin yin haƙuri da Allah ku yi haƙuri Allah ya sa an gani a nan. to ina ganin ku yi haƙuri ina so ne na shi akwai haƙuri da Allah ina so ne eh, na fi so mu yi adalci yan uwa na fi so mu yi adalci na fi so mu yi adalci eh, na fi so mu adalci eh, mu adalci wannan shine ƙila a adalcin da zami sai ya sa wani ya fahimci sunna Eh, adalcin da za mu yi musu eh. ku yi haƙuri Allah ya sa in same shi saboda mu yi musu adalci eh ku yi haƙuri saboda mu yi musu adalci ko da a ce su sun ƙi yin adalci to kada mu dakata tasu in kuma ba mu gan shi ba allah ya gani wato yanayin yanda abin yake eh, yanayin yanda abin yake na so in ɗauko gaskiya za ka ga akwai wata daga ciki wacce za duk da an sa ta a cikin motan ma shi ɗan hizban ya taka gurin takawa da ake sa kafa a shiga in an buɗe ƙofan mota amma za ka ga zuro kanta take yi za ka ga tana zuro kanta sai ta waɗo ta gudu haka kuma in kuka lura yanayin da aka sa su wa'annan ba wai ɗaukarsu shine mataki na farko ba ba ɗaukarsu shine mataki na farko ba shine mataki ma na ƙarshe don ko 'yan sanda wallahi ba ma namiji ba ko mace ce ko mace ce ko namiji 'yan sanda suka ce shiga mota wallahi in mutum ya shiga ba sa ma taɓa shi ba sa taba shi kwata-kwata 'yan sanda ma shiga mota sai ka shiga ba wanda zai taɓa ka 'yan sanda haka suke sun sha kame a gabanmu mun gani kai ma mai sauraro ka gani saboda ko da tafiya kake a titi aka zo aka ana wani ɗan rikici ana kaza za ka iya gani duk wanda aka ce shiga mota ya shiga wala ya taɓa shi ba sa yi amma an kaga sun taɓa mutum to ya yi ƙoƙarin fighting da su ne ko yi musu gaddama ko yi musu gaddama ya yi musu taurin kai to shi ne suke wannan abu kuma bidiyon na so in sa bidiyon amma ban gan shi ba in kuma da Allah wani yana da bidiyon nan da aka tafi wannan operation din nan na kawar da badala in kana da shi ka turo min ta whatsapp ɗina da Allah zan danna mu kalli yanayin abu na faɗi ma akwai wacce tana ciki fa ba wai tana cikin bayan mota ba a inda kofar da ake sawa a shiga sit na baya tana daga ciki amma turo kanta take yi shi kuma ɗan Hisban ya ya sa jikinsa haka ya sa ya danna bakin gurin glass ɗin amma turo kai take ta ciki to da Allah mu kalli abin a yanayin shari'a mu kalli abin a yanayin shari'a to mun sallama kuma wannan haka yake daidai ne daidai ne taba mace ba kyau wannan asali kenan taɓa mace ba kyau wannan asali kenan asali kenan ba kyau ka taɓa mace matar da ba taka ba ba muharramarka ba wannan ba kyau ba kyau wannan haka yake to a ka'ida ta musulunci idan aka samu darar guda biyu taɓa mace darar ne cutarwa ne taɓa mace darar ne shi ma karuwanci da lalata shi ma dar ne dar ne shi ma karuwanci da baɗala da lalata zarar ne cutarwa ne haka shi ma taɓa mace cutarwa ne to a ƙa'ida na musulunci idan aka samu darar guda biyu sun haɗu to abinda shari'a take yi sai ta kalla ta ga wanne ne ɗin da ya fi girma wanne ne ya fi kankanta haka shari'a take kallon abin sai ta ga wannan zarar ɗin shine ƙarami to gwara a yi shi saboda babu makawa dole a yi ɗaya cikin biyu kuma shine wannan yanayin kun ga suke taurin kai kun ga yadda suke taurin kai kuma suna da masu neman su hizban nan ba bindiga ce da su ba ba tiya gas ne da su ba ba su da bindiga ba su da tiya gas kai 'yan sanda ma da suke da tiya gas da bindiga wani zubin kaka ake karewa da wa'annan masu badalar da wa'annan 'yan daban kaka ake karewa wallahi akwai 'yan sandan da suka rasa rayuwarsu gurin kama wa'annan malalatan wallahi akwai 'yan sandan da aka kashe wani a caka masa wuka a ciki saboda ya je kama mutanen banza nawa akai to wanda yake da bindiga kenan kuma a ka'ida na irin wannan operation ɗin da ake yi ba zuwa kake operation ka je ka shanta ke fa a waje ba a'a ba haka ai kake ba kokari kake yi kana kama wanda zaka kama ka bar gurin musamman ku yan yizba da yake ba waɗansu makamai ne da ku ko bindiga da za ku harba ba in ba mahaukaci ba yaya waɗanda suke da wannan za su tsaya bayan sun yi kame za su tsaya lallaba waɗansu suna ta lallaba har su su ebo makamai kenan su zo su cutar da su kenan ko sai su tsaya ana ai shiga shiga shiga kuma ta shiga to da Allah yaya za a yi mata wallahi ku zo ku ba da amsa da Allah yaya za a yi mata dan Allah yaya za a yi mata ta shiga wata ma gashi tana cikin motar amma sawo kanta take yi da Allah duk wanda yake da wannan bidiyon ya turo min zan danna tana fa cikin motan sit in baya wannan da ya faran motan nan gashi kuma dan hizba ya hau inda ake takawa ya tsaya ya kare haka amma turo kai take ta ciki wacce ma take ma ciki fa kenan da Allah to yaya za ni dai na sani duk mai hankali abin da zai ce shi ne ko dai su zuba su cikin motar eh su zuba su wanda taba su din ba daidai ba ne an gane ko dai su tsaya a nan 'yan daba su yi su mame su zo su cutar da su kuma su kwace su don wallahi 'yan daba da kuka gansu za su iya zuwa su yi su mame an tsaya ana ke shiga ke shiga ke shiga su yi su mame wallahi su sa sara a wajen saboda su kwace karuwansu wannan haka ne zai faru kuma duk mai hankali ya san abin da nake faɗi to mu a ka'idar shari'a in muka duba wannan yanayin guda biyu da a ɗauke su a sa su cikin motar da kuma a tsaya a zo a kwace su kila wata ma a daren in aka kwace ta wani sai ya kwanta da ita a daren wannan taɓa ta zai yi kuma ba taba ta na jin daɗi ba don mu kawai shine asalin abin da za mu yi musu aizato ba taɓa su bane na jin daɗi ko da a malikiya ne kuke cewa mutumin da ya shafi mace a laurarsa ta karye ai cewa yi in qasadal ladzata ai sai ya yi nufin ya ji daɗi mu 'yan hizba asali a wajen 'yan hizba abin da muka ɗauke su adalai ne asali saboda sai da aka zaɓa asali mu babu ɗan iska a cikin 'yan hizba mu haka muke kallo don haka ba wai ko za a taɓa su wai wai a wai ji daɗi ba ne ba taɓa su ba ne a ji daɗi asali mu ba 'yan iska a cikin 'yan hizba haka mu muke kallo in kuma ka ce akwai ɗan iska sai ka zo ka nuna shi to da haka in ma dai a sa su dai a cikin motar nan a ɗauke su a zuba su in ma kuma a tsaya ana ta kayya kayya kayya kayya har masu neman su siyo su mame su zo su sa sara a wajen su zo su sassari 'yan hizban sannan su kwace wa 'yan nan matan sannan su kwace wa 'yan nan matan kuma ba a tafi da su ba to kaga dole a yi ɗayan biyu cikin wannan to ita shari'a idan ta zo yadda take kallo jahilan prof shi ne sai ta ga to wani darar ne a hafu wani darar ne a hafu a tsaya har a zo a kwace su a sassari 'yan hizba sa'annan ta yi wata daga sanda aka kwace ta anan aje a kwana da ita a yi lalata da ita a kwanta da ita ko a'a a ɗauke ta a sa ta a cikin motar a wajen take a bar wajen a je kuma a yi mata hukuncin da ya dace da ita wanne ya kamata a yi da Allah Ida dai ɗalibin shari'a abin da nake gani shine gwara a zakkewa wannan darar ɗin na sata a cikin mota da a tsaya a zo a kwace ta kila a kwana da ita a daren ma kila kuma a sassari 'yan hizban tunda ba bindiga ne da su ba gwara su bau wajen ai da mun operation ba ka tsayawa ka shanta ke a waje ai musamman kai da baka da bindiga duk yanda aka kayya kayya kawai so kake dai ka bau wajen saboda ba ka da nutsuwa a wajen da kake tunda ba ofishin ku bane ai ballantana a ce can ba ne naku dole dai ku bau wajen ne ba a tsayawa duk wanda ya san operation haka ake yi to ni dai a ka'idodin da na karanta na shari'a shine gwara a watsa su ciki a tafi da su a bar wajen da a tsaya a zo a kwace su kila kuma a kwana da su a wannan daren su je su ci gaba da lalata ni dai abin da nake gani saboda ka'idar irtikaba irtikaba irtikaba a hafi ne irtikabu a haffin darraini kuma haka yake a ƙa'ida ta shari'a mu ɗaliban shari'a ne kamar yadda imamu sa'idi ke cafa in ta zaham adadul masalihi yuqaddamil a'la min al masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabil adna min al mafasidi yace fa in tazaham adadul masalihi yace idan adadi na maslaha maslaha suka ci karo suka kilashi wannan maslaha ce wannan maslaha ce ga sunan sun yi cunkus a waje ɗaya kuma dole a yi ɗaya daga ciki sai ce yi ƙaddamil a'ala minal ana gabatar da mafi ɗaukaka ne daga cikin wa'annan masalih ɗin sai a ga wacce ce tafi kyau ga mai kyau ga wanda ya fi kyau sai a gabatar da wanda ya fi kyau shine yuqaddamil a'la min al masalihi kamar yadda Allah ya ce alladhina yastami'una al-qawla a ahsana sai ce wa kishiyar wannan kuma Ta tazahumul mafasidi Shi ne tattaruwar barna kamar nan yanzu barna ce ta tattaru a ɗauke ta a sa ta barna ce a tsaya a zo a ƙwace ta ta je ta kwanta da wani ma a wannan daren barna ne to kaga an samu tazahumul mafasidi sai yace yurtakabil adina minal mafasidi sai a zakkewa mafi ƙasa mafi ƙanƙanta daga cikin wannan barnar shine a ɗauke su a sa su cikin motan nan wannan shine haka kuma ƙa'idodi na shari'a suka bayar kamar akwai ƙa'idar da take cewa iza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi birtikabi akhaffihima haka wannan ƙa'ida ce cewa iza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima Za idza ta'aradat mafsadatan um mafsada guda biyu ta haɗu ru'iya a'zamuhuma dararan sai a duba a ga wacce ce tafi girma gurin cutarwar a tsaya ana ke shiga ke shiga ana lallaba su har 'yan daba su zo su ɗebo makamai su zo su ƙwace su a kwana da su a daren a yi iskanci da su ko a'a kawai a ɗauke su a sasu a motar kaga duk mai hankali zai ce gwara a ɗauke su a sasu su a motar duk mai karatu zai ce gwara a ɗauke su a sasu a motar duk mai karatu amma jahili sai ce a'a ai ba daidai bane a ɗauka a sasu a cikin wani to kaka za a yi zo ka gaya mana yanda za a yi ne sai ka faɗi yanda za a yi ai kai ka taɓa ganin an ƙwace wa mutum abu kuma ba a bashi makofinsa ba ashe sai aka ce izalatul bid'ati sai aka ce me wa iqamatu sunna ai dole in ka bawa mutum wani abu kace ko kuma kace ba dole ai ka bashi daidan yaya zai yi yaya zai yi yaya zai yi dole ai ka bayar amma jahilan cewa suke ai za to kaka zasi kila da kai aka sa a wajen ma kila lalata za kai da yaran eh kai kila da kai aka sa ma kila lalata za ka yi da su da kai aka sa kila neman su za ka yi ma amma yanzu jama'a sun jajirce sun yi abin da ya kamata jahili ka zauna kana sa kyamara jahili ka zauna kana sa kyamara kai dole sai ka aibata kuma kai ba kai ba wa'ansu sun yi ka wannan siffa ce fa ta munafukai fa wallahi siffa ce ta munafukai kaga waɗannan jahilan na prop ko fitowa su yi wa'azi akan yan tiktok ni dai ban taɓa ganin wani yayi ba kai su yi musu ma wa'azi ma tunda yanzu kuna jin haushi ne ana kama su ko ni na san dalili kuma zan danna za a ji kuna jin haushi ne ana kama su to da Allah wani wa'azi kuka fito kuka yi musu in fa ka ji malami yana wa'azi ko ɗalibi yana wa'azi a kan yan tiktok fa ahli sunna ne fa ahli sunna ne fa shi abin ya dama amma wa'annan ba abin da suke yi musu kwata-kwata kai a gidansu ma suke tarewa duk wani wanda za ka gani hatta wannan yarinya ita ma 'yar ɗariƙa ce ai murja take kowa zan sa muku hajja zaba ai ta ce mata kama ta da Allah in ba 'yan ɗariƙa ba suwa suke da jazba su ne suke da ita 'yan ɗariƙa ce har karatun maulidi take zan sa muku ita ku ji sa 'yan iskan daman a gindinsu suka tare kuma ba su musu wa'azi in ka ji mai shi ya fito yana nuna kishi yana yin wa'azi ahli sunna ne su ba sa yi kai cewa suke masu duk barnar sai sun shigar da kai aljannasu. shi yasa ɗan iskan suke tarewa a cikin ɗari ai to kaga irin wa'azi ba wa'azi fa suke musu ba ba yanzu ne an zo an ɗau mataki shine suke jin ƙaƙa za a ɗau mataki a kai to waye ce da ku ƙi musu a wa'azi kai da Allah mai singileti ɗin nan ka taɓa ganinsa ya fito ya ce abinda da 'yan tiktok kuke na bayyana tsaraici na kaza da kuke ba daidai ba ne da Allah ka taɓa jinsa don Allah ka taɓa jinsa don Allah ni dai ban taɓa jinsa ba amma kaga da yake tataccen ɗan iska ne yanzu ai yana goyon baya su ci gaba da iskancin ka kada a ɗau mataki a hannunsu kada a ɗau mataki a kansu ai da Allah ina ka taɓa ji sun fito suna ai wa'azi a kansu ba sa yi kuma a gindinsu suke duk wani ɗan iska za ka ji ya ce ɗan ɗariƙa ne shi ko da kila a samu wa'insu ahalis sunna amma zai yi wahala su ne dai su ne dai to kaga na farko inda kuna ganin yadda aka yi musu ba to sai ku yi musu wa'azi su daina amma ba kwa yi an kuma zo za a ɗau mataki ka wannan siffa ce ta munafunci fa haka munafukai suke su ba su ba in wani kuma ya yi su soka haka munafukai suke eh zamanin manzon Allah su ba su ba da sadaka ba wani in ya ba da sadakar sai su ringa zimbe. sai su ringa a ah, ai inna allaha ghaniyun an haza a ah, Allah shi kuma bai bayan ba fa haka to su ma munafikan yanzu ba su yi musu wa'azi su daina lalata ba su daina baɗala su daina karuwanci su daina neman maza ba su yi musu ba wa'ansu kuma sun zo sun yi suna ɗaukan mataki suna sukan abun kuma haida an kana so ai mu yadda da kai kana ji to da mu ga cewa kana daga cikin masu tsanantawa ka yi magana a kansu yau gobe kai magana a kansu jibi kai magana a kansu gata kai magana a kansu to in muka ganka a wannan sifar to ko da yanzu ka zo ka ce eh wannan abin da aka yi akwai gyara to za mu fahimce ka saboda mun san gyaran kake nema tun ma kafin a yi wannan ka fito ka yi nasiya ya fa a irga amma ba kai ba kawai sai kuma wani ya zo yi sai kake ta kushewa kan to sai mu ce wannan kana da siffan munafunci haka kuma munafiki yake sai mu ce ƙarya kake ba barnar kake so a daina ba ƙarya kake yi akwai datta a zuciyarka kawai abin da za mu ce kenan to kaga to a ka'idar shari'a dole a sa su a motar nan shine abin da za a yi in ko ba shi za a yi ba me za a yi sai ku bugo ku yi mana bayani wannan kuma shi ake kira irtikabu a hafi darraini kamar yadda na ce ƙa'ida ce ta shari'a idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima aka samu waɗansu mafasid barna sun tattaru wanda dole a yi ɗaya daga ciki sai a duba a ga wace barna ce mafi girma wacce ce mafi ƙasa sai a zakke wa barna mafi ƙasa saboda me a kawar da waccan barnar ita babbar barna a kawar da ita to sai abu ta wannan Don yanzu ba wai jira ake a ɗaukan mace a wannan wacce ta tafi iskanci yanda suka ce dace suna nuna bidiyon yanda suka same su suna rungume-rungume suna iskanci suna takaza kaza suna ta kaza suka tarar da su inda bidiyo suke wa irin wannan yanayin kuma sun ce suna ɗauka ba sa saki ne a social media kuma dalilin ɗaukan shine don su sami evidence ƙila su kai wani ya ce ƙarya ake masa suna ɗauka saboda su sami evidence a hannu to wannan duk da suke yi ko a wajen ku ba wai kuskure ba ne daidai suke yi sai na nan ne da aka sa su a mota shi ne aka yi kuskure kaga wanda yake da karatu dole ya fahimci cewa tabbas waɗannan mutanen ba addini ne a gaban ku ba ƙarya kuke na farko ba kwa yi musu wa'azi da kuna yi ne sai mu ce kuna da kyakkyawan nufi amma ba kwa yi yanzu kuma an yi kuna sukan abin sai mu ce akwai siffa ta munafunci tattare da ku shi da abin da za mu ce amma ga ɗalibin ilimi dole a sa su a nan a yi irtikabu a haffin dararai dole shi za a yi irtikabu a haffin dararai dole shi za a yi haka wata ka'idar take cewa yi tahammalu yi tahammalu dararul khas li daf'i dararul am yi tahammalu ad-dararul khas li daf'i dararul am ana ɗauke ana zake cutarwa wanda yake khas keɓantacce saboda menene saboda a ingiji cutarwa wanda ya game saboda a ingiji cutarwar da ya game cutarwar da ya game hana karuwanci hana iskanci hana yawon kwalta shine addararul am din to gwara a saki a mota gwara a cicciɓe ki a saki saboda me saboda a ingije a tura waccan cutarwar ta hana karuwanci ta hana iskanci ta hana neman maza dole a yi haka shi shine ka'idar ilimi in ka ji mutum ya faɗi wani to jahili ne ko ɗan son zuciya shi yasa dai wannan shine abin da na tattauna Allah ya shirye ku haka kuma wata ka'idar take cewa yukhtaru ahwanu dararain yukhtaru ahwanu dararain ana zaɓar an gane mafi sauƙi ne cikin cutarwar a yanzu kun ga aikun sha ƙa'idodi jahilai na tabbata ba ku san su ba yanzu da na sauwara muku surar abin na ba ku ƙa'idodi ai kwa yadda wayannan din na shari'a ne ai kwa yadda da haka yanzu ba za ka ce ai sa su da aka yi a mota ai kaza kaza an saba wa shari'a an yi kaza nufin ka a basu kenan kaka za a yi dole a yi irtikabu a haffin dararai ne dole a yi amfani da idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi a hima. dole a yi yutahammalu dararul khas li daf'i dararul am haka a wata ƙa'ida aka ce a ahwanu dararai ana zaɓar mafi sauƙi ne daga cikin cutarwar ana zaɓar mafi sauƙi ne ko dai a sasu a mota an gane a cicciɓa ki a saki a mota da a tsaya a wajen waɗanda suke neman ki da karuwanci su ebo makamai 'yan yizba ba bindiga ba a hannu su ɗebo makamai a zo a tarwaɗa 'yan hizba a ƙwace ki a ranan ma a kwanta da ki Tun tunda yaya mutum zai sha wahala 'yan iska su ƙwace ki ba su lalata ai da ke ba ƙila a ɗakin wani ma za ki kwana a daren ƙila a ɗakin wani za ki kwana a daren kuma an ce ki shiga kin ki shiga to yaya za a yi miki sai a tsaya ana tattaunawa ana lallaɓa ki har a yi su mame ko har a yi su mame har a zo a kwace ki a je a kwana da ki gwara an ci ki an sa ki an bau wajen take yadda ka ga motar haka kuma ake daman fa ba a tsayawa a wajen saboda baka da amnu baka da amnu saboda za su iya ebo makamai kai dan yi ba babun diga a hannu ba sai gora Ɗan iska su zo da makamai kila a sassare ka gwara ka ci ta shine ka'ida ta karatu shine ka'ida ta karatu amma jahili ka fito kana jahiltar da jahilai ina ganin wani jahili yana ai kaza kaza kaza ai ba daidai bane jahili ya baka karatu tsaya kuma kaga jahilin ba zai iya zuwa nan a tattauna ba wallahi ba za su iya zuwa ba ba za su iya zuwa nan a tattauna ba ai kamata yi ku zo gani sai mu tattauna Allah ya sa mu dace zan sa nan ba waya shi yasa wannan shine abin da nake cewa shi yasa eh, eh, kuna rusa ɗariƙa ne kuma yadda na faɗi waccan yarinya dama ƴar ɗariƙar ce wallahi ƴar ɗariƙa ce Ƴar ɗariƙar ce eh, saboda nan ne a yi matattarar fasikai nan ne matattarar fasikai nan ne matattarar fasikai assalamu alaikum shek alkanawi allah ya saka ma da alkhairi karamkan lawu wallahi ka likitan mahaukata kana ba su magani suna abin ko da yake daɗin da nake yi waɗannan abubuwan da ake ba su na ilimi wala Allah zai rage wani abu na haukan in ma bai rage wani abu na haukan da suke yi ba to waɗanda suke ruɗa mm. za su fahimci cewa wa'ancan yaran mm. wallahi na suke wa addini wato abin da nake so na faɗa a nan wajen malam kaga duk waɗannan bayanan da kake yi ka lura duk wajen yaƙi da barna hmm. da ƙoƙarin kawar da barna hmm. da al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar hmm. wallahi za ga ahlu sunna suna kan gaba wajen aiwatar da waɗannan abubuwa amma su waɗannan 'yan ɗarikar abin da yake ni mamaki da su abin da yake bani mamaki da su shine wato shi yasa idan ka shiga ka ga galibi yaran nan mabarnata hmm. galibin mabarnatan nan yaran nan za ka ga a ɓarnar da suke yi suna sa hoton shehu masu yi barna hmm. wato duk su ne to shi yasa akwai wanda na ji ya faɗa yake cewa wai ana kyaman murja ai ita murjahi ita baya ganin wani laifinta saboda me tana son shehu ibrahim wallahi akwai wani daga cikin yan ɗarikar yace ba ta da wani laifi naji ba ta da wani laifi kamar za ka ji ya faɗi wani dalili yace kawai dalili masoyi shehu ibrahim ce to kaga shehu ibrahim ne zai ɗebe mata zunuban ya sa ta aljanna ka gane kamar yadda suka faɗa walau amilu minaz zunubi ma amilu wa balagu minal ma'asi ma balagu duk abin da suka yi ce laisa li ahadin minal awliya'i minal rijali na'am babu wani daga cikin waliyai wanda zai shigar da sahab yan muridansa aljanna ce illa ana wahadi Ya ce sai shi kadai shehu tijjani to dan Allah mutumin da yake da wannan akidar a littafinsa mm. ta yaya zai zo ya yaƙi barna mm. wai duk wannan abin da muke yi me muke nema ne mala alkanawi aljanna hmm. manzan Allah da yake cewa balaraba ne ce ana wa mu'azu haula halu dande. Hmm. wallahi duk abin da muke yi na kai kawo a kawar da barna ayi kaza ayi kaza wallahi ba abin da muke yi sai neman aljanna kuma wani abu da zan faɗa mala alkanawi na'am malam wato kawar da barnan nan wallahi ita za ka sa mu samu cin nasara wajen ƙangin wahalar da muke ciki mu samu Allah ya yaye mana wallahi mala ya yaye mana wannan bala'in da muke ciki na takura wallahi mala Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun A kenan abin da muke tsururta na laifi mm. wannan yana da sa cikin bala'i cikin musiba to amma duk lokacin da za a yi yaƙi da barna yanzu ka duba shekul islam ibn taimiya lokacin da tatar za su shigo garin a za su shigo garin dimashik ana ta ƙoƙari waɗannan tatar ɗin kowa duk garin da suka shiga wallahi sai sun yi raga-raga da garin sun yi kata-kata da garin to lokacin da za su shigo garin dimash sarkin garin hankalinsa ya tashi cewa ya a gudu shekul islam ya dinga kirawo malamai ana neman fatawa shekul islam ya ce a'a ba wani guduwa da za a yi a tsaya ya ce farko abin da za mu yi duk wuraren da suke wurare ne na baɗala mu yi kokari mu yaƙi wannan baɗala din duk wurare da suke wurare ne wanda ake saban Allah a yaki abin a daina mutane su koma ga Allah sannan kuma a tsaya a tsaida abubuwan da Allah zamanzansa suka ce wallahi haka shekul islam ya faɗa ibn asakir ya kawo a cikin abin da dinsa da ya faɗa haka to shine lokacin da ma a garin aka yi wannan abin ya ce in mun yi haka za mu ci nasara to kuma haka aka yi shi yasa lokacin da shekul isa ibn taimiya suka din zuwa suna ta wa'azi waje-waje ana ta ƙoƙarin mutane su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan abin shi ya ba da nasara aka karya wannan wannan wannan nan da suke shigowa suke barna a duniya to kaga wato babban abin da za mu rike shi ne kawar da barna amma kullun kullun yadda ka san wayannan mutanen ba su da tarbiyya ko wannan murjadin da kake ganin ta malam ya dariƙa ce gaskiya ne alfahari take da shehu ibrahim ta sha sa shi ta yi rawa ta yi tsalle ta yi badalata da hoton shehu ibrahim dan allah na tambaye ka mm. ka taɓa ganin wani ya fito daga cikin wayannan yaran ya ce ki daina sa hoton shehu ibrahim kina kina allah <laughs> akwai wanda ya taɓa fitowa a karba kallon ni ba sani ba da yake bana hawa sosai dan Allah akwai wanda ya taɓa fitowa tambaya nake ban ce babu ba amma tambayar da nake ga waɗanda suke saurare in akwai wanda ya taɓa fitowa lokacin da yaran yarinyar nan za ta sa hoton shehu ibrahim hmm. ta karkada mamanta ta karkada bayanta ta karkada ko'ina hmm. na jikinta ta yi baɗalata da sunan yaban shehu ibrahim da kuma sauran mutane da suke yi dan Allah akwai wanda ya fito ya magana a ni dai ban taba ji ba to akarmakallahu akwai ma a da ta je maulidi ta je ta ga ana taba mama ana taba nono ana taba tabe lokacin da ta zo tana jawabi a sarki zaki in ban manta ba wani daga cikin ɗan ɗariƙa wani ne fa fito yana cewa abin nan ma ana cakuduwa maza da mata ta kuma ba wani eh gaskiya ne ko zane ko zane kullun irin waɗannan barnar ka gane ko kullun irin waɗannan barnar su waɗannan 'yan ɗariƙa na rasa dalilin da yasa idan suka ga ana ƙoƙarin hana barna gaba ɗaya hmm. to wallahi takaici suke ka san dalili ah. saboda duk lokacin da aka hana barna gaba ɗaya hmm. to ana ƙoƙarin a tsayar da mutane akan istikama kuma mutane idan suka tsaya akan istikama da fahimtar addini hmm. to wallahi ɗarika ta shiga uku hmm. dina za a gama da ita sabida oh ai a wajen ibada ana yin wannan barnar hmm. yanzu a wajen maulidi me ba a yi menene ba a yi ko yau ko yanzu maulidin da suka yi abuja me ba a yi ba akwai badalar da aka dinga yi suna fito da mata ana rungume mene ana kaza duk da sunan san shehu to yanzu shine an an zo ana kokarin kawar da barna kawar da barna sannan ka zo ka ce a ah, ai kaza da kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mala alkanawi dan Allah matar da ta tafi ka je tana siyar da jikinta ana kwanciya da ita sai ka zo ka same su yanzu dan hizba idan ya zo ya same su suna wannan badala kawai zuwa zai ya ce to kuwa ne maza daban mata daban ya ta yi musu wa'azi haba malam hankali ba zai dauki wannan ba hankali ba zai dauki wannan ba <coughs> kuma a baya a baya ba daurawa ne ma ya fara irin wannan kamun wa'annan yan badala ba wallahi malam yahaya faru kucebi lokacin shekarau ya fara wannan kaman waɗannan 'yan baɗala duk wani gidan karuwai sai da aka ba aka dinga kamo su ana shiga ciki ana kamo su ana kulle gidajen haka aka dinga yi a lokacin da aka yi wannan wayan yaran suna ina sannan kuma yanzu lokacin da aka zo aka yi tunda kun ga ɗalu sunna ne yake yi ahlus sunna ne yake yi <laughs> kuma yanzu mutanen gari gaba ɗaya sun ɗauka cewa abin da daurawa yake yi daidai ne to yanzu so kuke ku shigo da wata shubha da za ku sa wa mutane ku ce ai abin da ake yi kuskure ne to wallahi ƙarya ku ta sha ƙarya ƙarya ku ta sha ƙarya ku dama ba kawar da baɗala ce a gaban ku ba eh, ba kawar da baɗala ce duk ko ya sani wallahi wa'annan mutanen ba kawar da baɗala ce a gaban su ba idan kuma suka matsa wallahi za mu fito da maganganun shehunansu wanda za ka tabbatar ba ga kawar da badala ce a gabansu ba wallahi su yi hankali mala alkanawi ka gaya min su yi hankali za mu buɗe littafi mu zo mu nuna shehunan sun tabbatar tun da gashin nan ma suna gaggaisawa da mata Allah ya kiyaye alkanawi Allah ya amin amin amin malam suke kira to wannan waye yake kira assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ala alkalabi a ah, lafiya da Allah dan kuke kuna lafiya amin da Allah dan tsaya in wani magana in ba haka ba in ba haka ba ba zai daina kira ba ban san kowaye ba assalamu alaikum waye da Allah eh ina yin wani abu ne da Allah dan kashe shi yasa nake wannan ɗan kashe ku ya uri da Allah to ku ya uri to ga wani nan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ala kalabi ya kuke kuna lafiya to wallahi alhamdulillah ya wajen naku wa alhamdulillah wallahi sako na isa to Allah ya sa kwarai da gaske sai dai alkawari shawaran da nake so in bayar ne shine yanzu lokaci ya kai kaga yadda ake shiga cikin su wahirin ma'ani da sauransu mm. su rasail da menene sharhi ya kuta menene menene eh. lokaci ya kai ya kamata a dinga shiga kuma cikin littattafan yin shi'a mm. in ya so a wayar da mutane meye shi'a saboda har yanzu shi ta fa ba su san menene shi'a ba kuma mm. hasarinsu wallahi ya fi na wayancan kana fahimta a mm. dinga shiga wa kasatan shi qur'ani su shawara ne nake bayarwa mm. wanda suke kiran shi alkafi a dinga shiga wajen na ana wayar da mutane in so a san ga su ga abin suke kai mm. a wayar da mutane saboda suna nan suna na increase saboda wallahi ka san tarikan su tarikan tafsiriya sai yasa wannan ya ba su dama bayan Allah suna nan suna batar da su ni shawarar da nake son bayar ce na'am to insha Allah Allah ya saka da alkhairi in Allah da za a duba insha Allah za a duba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to akwai waɗanda suke ta kira ku bari mu ɗauke su ga wani nan ma na ga yayi kira yana ta kira ku bari shi yasa dai kamar yadda na faɗi cewa inda a ce su wa'annan jahilan na prop a ce su ne wa wa'annan matan wa'azi na tiktok ka za ku daina baɗalan nan ku daina to za mu iya fahimtar ku kuma mu iya fahimtar cewa so kuke a kau da baɗalar amma lokacin da suke iskancin ba ruwanku kaga wannan akwai nau'i na munafunci ba ruwanku lokacin da suke lalatar sai lokacin da za a ɗau mataki a kansu wannan nau'i ne na munafunci haka munafukai suke yi su ba su ba kuma in kai su soki a wanda kai assalamu alaikum na'am an wu lafiya ya gida ya wajen da muke magana lafiya alhamdulillah ya kokare wallahi alhamdulillah to Allah ya kara Allah ya bada lada wallahi akar makan launi, in ba dan kawai ya zamo lalura bane irin wayannan al'amuran wallahi ba su a rika kula wayannan kan wannan abun ba saboda da sura tafi da sura irin wayannan ɗan iskan ƴan matan da su take din duk tafiyar su daya ra'ayin su daya hmm. amma babu yadda za a ce malam yayi murabus akan wannan abun duk duniya ba wai jihar Kano ba matsalan a jihar Kano ne amma ka duba kaga ko ina an nuna damuwa akan bai kamata a ce malam ya sauka ba amma saboda abu da ya ga akwai abun zai zama da zubar da mutunci a ciki sai ya sauka kowa yana complain mu da muke nan Maiduguri mana jin ba mu ji daɗin saukansa ba to amma me kai ka fito kana nuna cewa wai abin da malam yake yi ya ce kaza ya yi kaza ya ce kaza ya yi kaza ai bai kamata a rika kula su akan irin wannan wallahi abin ya mun ciwo sosai da naga ya fito yana wani live ai malam ya yi kaza bai kamata ya yi kaza ba ga <laughs> Allah ya samu dace to ka dan samu matsalar network dan uwa ga wani nan yana kira ai illar abin da zai baka mamaki duk wayannan jahilan yanzu ba wanda zai iya zuwa ya ya bugo ya tsaya a'yi magana ta ilimi babu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai daga gajiya alhamdulillah ya wajen <coughs> wallahi lafiya kana suna na alkasim na mala alkasim muna yau eh, eh, na ce na ji irin abubuwan da aka tattauna na'am wato daga cikin abin da yake bani mamaki shine mm. mutum ya yi magana mm. wani ya ɗauki mataki akan maganarsa mm. mutane sun shiga suna ta hayaniya shi wanda ya yi maganar me yasa mutane suke ba shi shawara akan ya tura a ba wancan hakuri ya dawo inda maganarsa ba laifi ba ce wallahi akar muka lahu ka gani ko inda maganar su ba laifi bace me yasa mutane suke ba shi shawara akan ya tura a bashi hakuri sheik ka san wani abu na'am wallahi sheik kana ji Allah dai ya sa mu dace Allah ya sa mu dace amin ya Allah wato ni ta bangaren gwamna ta bangaren gwamna hmm. kamar yadda na fara faɗi wato duk wani abu da aka yi na kawo ci gaba gwamna yana da lada a ciki daga sanda aka fara abin saboda shi ya bada dama duk wani ci gaba da ake ganin an samu na kauda badala shi ya bada kokari mm, mm. to yanzu dan ya zo yayi wata magana kana ji wacce ko magana mm. ta bada wani abu ba shi ke nuna an rusa abin da ya a baya ba amma kana ji alal aqal alal aqal ga dukkanin mai hankali da ya san abin da ya kamata a yi dan naji ah. daga cikin jahilan wato ba su iya tattauna ai matsala ba ba su iya tattauna ba saboda akwai ah, ah. nau'i na wauta naji ɗaya daga cikin jahilan abin da yake cewa ai suna cewa wai me yasa wai ya fito wai ya zo ya yi magana to yanzu da ya magana ya yi daidai kaza to kaga wannan jahilci ne gwamna yana daga cikin wanda yake ba da shawarar malima su daina hawa kan mimbari suna magana a kansa ni na ji da yawa nan yana ganin hmm. ba daidai ba ne a zo a same shi har gida hmm. eh, nan yana ya sha maimaitawa cewa a daina zuwa kan mimbari malama suna hawa suna aika wa gwamnati saƙo ya kamata a haka a zo a matso su a zo a same su a wannan kaga gwamna shi ba wai ba wai mu ce ko annabi ba ne ko ai mala'ika to amma kaga wannan abin da ya saba wa abin da yake ta faɗi ɗaya kenan sannan abu na biyu da suke cewa wai ba laifi ba ne abin da ya faɗi na cewa ai gaskiya ne cewa ana ɗaukan mace ai haramun ne a musulunci a ɗau mace a zo a sa ta a cikin kaza kaza kaza ai haramun ne ba daidai ba ne kaga ba su fahimci mazancen gwamna ba fa shi gwamna ba yana magana ba ne a kan mata kawai fa shi han maza ma amma da yake jahilai ba su iya eh, tattauna eh, ai matsala ba surar daukai kaga ba su kalli surar abin da yake cewa ba ma kawai sai suka hmm. tsaya a fannin ai mace ai a dau mace a sa ta a kaza ai ba daidai ba ne ya saba wa musulunci shi gwamna cewa yake da mata da maza to shi yasa sai naga akwai ehm, nau'i na jahilci ba su san yadda ake tattauna matsala ba in mutum ya faɗi abu ba su san gabar da ake kamawa a tattauna ba ni matsalar da matsalar da na fuskanta na'am Allah a cikin wannan a cikin wannan usulubin ka gane ko na isar da sako na'am da yake sa a yi shi hmm. misali da suka yan hizba suka kama mace suka sa ta a mota mm. ana da tabbaci cewa in hizbin nan sun ce ki shiga ta ki shiga ko kuma dai kawai daga zuwansu suna ganin ta suka kama ko ta yi niyya za ta gudu ba za ta shiga ba sannan aka kama ta akar saboda ai ai idan kaga bidiyon nan fa yana nan yana nan bidiyon akwai wacce ma tana cikin seat din baya turo kanta a tana cewa sai ta fito eh sai ta fito arewa kenan to kaga kaga kaga mutum an same shi da laifi a bar shi kuma sannan ya kama hanya ya fita ya fita yayi abin da yake so kuma lokacin da aka zo za a yi magana ai ba yan hizba ya kamata a fara zarga ba sai an ce waɗanda hizba suke so su kama idan yan hizba suka zo muku ni gwamna ina kiran ku da ku tsaya kada ku gudu hizba za ta muku adalci kar ku gudu saboda kar a dinga kama ku ana jefa ku a mota kamar awaki saboda a faɗi dalilin ai dalilin jefa su shine gudu da suke yi da kuma kin yadda shiga da suke yi gaskiya ne to me to, to me yasa su ba a musu gargadi ba shakka wallahi Allah dai ya sa mu dace kaga wato Allah dai ya sauki wallahi mala akar bakalla shi yasa na'am kaga su wa'annan kaga hatta mm. azantukan gwamnan su za su bude wa gwamna aiki kuma a jahilcin da suke kwarai da gaske da nufin cewa suna kare shi Eh. a su ba zancen kariya ba ai yanzu ga maka yanzu wayancin yaran naka na Bauchi da suke ta wannan maganganun eh. ai abin da nake so ka fahimta a nan wajen shine su ai yanzu sun dauki fadan ya kowa ma tsakanin dariƙa ce kawai da sunna a'a daman ai inda ce dan dariƙa ne shugaban dan dariƙa da wallahi ko magana ba za su yi ba eh, ina tabbata maka ko magana ba za su yi ba to ya kamata mutane su gane mu maganar musulunci muke ba maganar ba maganar ba maganar wani bangare da wani bangare ba gaskiya ne wallahi haka ne gaskiya ne zami zami wa mutum adalci ko ɗan dariƙa ne akai wannan abin ya faru da shi wa tabar malinta wallahi na amince masa yi abin da da malam yayi shine magana amma aka dawo kuma kuma kuma shi kansa mai girma yanzu mun je mun tambayi malam din ya nemi a zama da shi din ya nemi a zauna da shi din ya ba shi dama Allah ya samu dace kuma wai kana Allah rufa asiri kamar yanda an ce ma wato jahili bai iya tattauna matsala ba ai akwai jahilin da yake cewa wai da gwamna ya bayani wai ya kama sunan mala amini daurawa da za a ce wai da shi yake ka ji hauka ai al-isharatu takfi labib jama'a ai mai hankali isharar ce ba isharar ba daga an yi ake gane mai hankali ka ji hauka yanzu mutane suna aiki a ƙarƙashina na tura su su yi abu a yanzu in kai magana a kansu da Allah akan wa kai magana dama su ne suka tura kansu ayo ina ina zai yiwu shi yasa Allah ko kana ji akwai jahilcin nasu yana hada musu da wauta Allah da na ji wannan wanda aka tuɓe eh, nan shi wannan da aka bar shi daga shi sai singileti na ji yana wannan mai magana to sai ka ga mutum kamar dabba in yana magana wallahi in yana magana kamar dabba Allah ya sa mu dace shi yasa kamar yadda nake faɗi haka wannan abu ne matsala ne na addini kuma duk mai kishin musulunci zai so abin da ake yi wallahi e, mu ko da ba garin da aka haife mu ba Allah ba za mu so a kyala baɗala ba a ciki saboda ko da a ce kaddara ba garinka ba ne ba ƙasarka ba ce ka san yin fasadi a duniya a ban ƙasa yana janyo fushin Allah Allah ya yi fushi da duniyar waɗanda Allah yake halakawa a baya da Allah dukkaninsu ne suke aikata wannan abin don Allah dukkaninsu ne amma Allah haɗawa yake yi gaba ɗaya to ballantana kuma a gidanmu a ƙasanmu a garinmu ana kawar da baɗala kai kana can jahili kawai ka zo kana tsomo baki kuma kai ba tsayawa kake a tattauna na karatu ba illa kenan ga katan tirin jahili kuma ba ka iya tsayawa a yi gaba da gaba a tsaya a yi magana ta ilimi guduwa kake sai dai ka je ka sa kyamara ka ki sa namba don tsoron kada alkanawi ya bugo ko Allah ya sa mu dace assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek malam rabiu sai mai gidana ina kallon ka lari barka dai eh, lafiya karo bala alayya kokari ai kana kana ta tambayan bidiyo nan na turo maka tun ɗaza abin da ya sa na ɗan kira ka ɗaza. okay na ga kiran ka gaskiya na muna jin ka eh. gashi nan na eh, eh wai su wa'annan wato mutane malam na'am ai san tunda kasuwa ce tasu eh. to don haka baya za a yi su fito sai a against din wannan magana wannan zan yi wato si supporting eh, din eh auka ci gaba da magana zan yi sallah yawwa wato su mutanen nan kasuwa ce kawai tasu wacce idan suka fito suka yi magana suka supporting din malam amin daurawa kenan kasuwar su ta mutu me yasa na ce kasuwar ta mutu shine wato duk wata 'yar iska da wani dan iska da wani dan daudu da wani boka gaba ɗaya su ita ce wannan tijjaniya tijjaniya ce suke ba su ƙarfin gwiwa yi iskancin da suka ga dama tijjaniya ce take ɗaure ma boka ya gini tijjaniya ce take ɗaure wa ɓarayi gindi tijjaniya ce take ɗaure wa karuwai gindi tijjaniya ce take ɗaure wa 'yan daudi gindi tijjaniya ce take ɗaure wa 'yan bindiga gindi to don haka duk wani malamin sunna da zai fito ya tsaya tsayin daka akan sai an yi gyara akan abubuwa wanda suka shafi al'umma to wallahi tallahi waɗannan mutanen ba yadda za a yi su fito su yi supporting ɗin shi kaga da daya malaman su ba za su fito su tsaya tsayin daka akan wannan abun ba ba za ma a iya ɗora malaman su ba kuma duk malamin su da aka ɗora wallahi yayi kaman zai yi irin abin da malam amin daura yake wallahi sai sun fito sun yake shi sai sun fito sun yake shi ai a cikin su din ai akwai malama na Allah akwai maluma wanda suke son gaskiya a tafi akan gaskiya to me yasa baka ga ba sa yi tsoron kar a zo a rinka zagin su har a nemi jinin su shi ya saka kuma na ji ɗazu malam kaki su Allah sarki ya yi wata magana akan cewa 'yan mata suna saka riga akwai hoton shehu ibrahim suna iskanci suna faɗa suna abin da suka ga dama kuma ba su taɓa fitowa sun yi magana a kan abu ba amma nan ai ba abin da bayan da za a su daɗi suke ji su yanzu tun da suka saka wannan rigar saka wannan rigar kaɗai da hoton shehu ibrahim ya riga ya wanke musu duk wani zunubi da za su yi abin da suka ga dama ba komai haka suke kuma ai akwai wani shehunsu da ya zo ya taɓa saka kabara ya ce shehunsu ya zo shi ibrahim ya zo france ya zo faransa an kawo shi club a gaban shi ga 'yan mata nan a tube suna rawa suna menene suna a gaban fashi shehu ba a gaban shehu aka yi wannan abu amma wai shi shehu aka zo aka tambaye shi a'a ya she ya aka yi ka zo ka zauna ga kaza ga kaza abin da ba shi da kyau wai shi ya ce wai shi manzan Allah ma yake gani ka duba rashin mutunci a club to da haka bayan da za a yi wa'annan mutanen su daure ma wani malamin ahalus sunna indi kuma komin akan duk gaske da yake kai su sun san cewa akan gaskiya yake ai su sun san cewa akan gaskiya yake to dole su fito su taɗe mishi kafa ko mabiya za su bi shi to kuma cikin hikima ta Allah sai ya zama wannan abin da ya faru sai zama gyara ne babba a gaba insha Allah zai zama babban gyara a gaba saboda shi yanzu dakta a gwamna magana da ya zo ya gane cewa akwai kuskure a cikinta cikin ranar washe gari na ga an yi rubutu cewa gwamna ya gane cewa akwai kuskure a ciki har ya bada hakuri to ka gani kuma tabbas kamar yadda kuke faɗa malam gwamna ko mun yayi kuskure bai kamata kuma a zo ana zagin shi ba ana waye ana waye ana waye a wani tunda mutum ne mai saukin kai yanzu shi already ana magana kawai ya da kuskure to yanzu abin da ya rage ne kawai gwamna ya ji tsoron Allah duk su pressure da wane ne da za su rinka tura shi ya zo yana yin wannan abun gaskiya ya kamata ya taka tsantsan akan duk wani mutum da zai zo kusa da shi kuma wallahi duk wanda ya ce ma gwamna wai abin da ya faɗa ɗin nan ya yi daidai wala ba sun sheke ba yadda mun ga yan kwankwasiyan da yawa yi kuma yan tijjaniya ne ba su ji daɗin wannan abun ba ba su ji daɗin wannan abun ba sam sam sam sam na'am assalamu alaikum wa alaikum salam eh. mata da muke yanzu kawai eh malam Allah Allah ya sa wannan ah, sasantawa da aka ce ana yi Allah ya sa a sasanta sannan kuma malam amin na san daura ba zai taɓa yadda ya ci gaba da wannan aikin ba dole sai ya gindaya sharuɗa sharuɗa kuma babban sharaɗi a ciki shine a bar shi aikin shi kawai a bar shi aiki kada a samu shi baki idan akwai kuskure gwamna ya kira shi su zauna idan saboda na tabbata har ga Allah ba yadda za a yi malam Aminu ya tafi wai 100% ba shi da kuskure a'a akwai kuskure to amma idan akwai kuskuren sai a zo a zauna abu da kaza da kaza da kaza da kaza idan malamin daurawa yana da ta cewa kaga sai magana tunda magana addini ce ba magana wani constitution ba ce ko menene magana addini ce zai faɗa ya ce gashi gashi gashi yadda addini ya tsara abu tana iya yiwa shi gwamna bai fahimci malami ne ba to amma in malamin daura ya mushi explain zai gane a ci gaba saboda wallahi malam iya wato abin da ya rage ma gwamnatin Kano ita ce hezbollah kadai abin da ke rage wa gwamnatin Kano Hizba na watsewa wallahi gwamnatin Kano zero ta zama ta gama zama zero kawai saboda yanzu ni ban ga mutum ɗaya wanda bai amince da aikin hizba a Kano ba. Allah ya samu dace. kuɗi shi ne kurun kuma gashi abu ma har ya zama makwabta ma suna jin daɗin aikin na yanzu katsina fa gwamnan katsina fa abin da ya ce fa ya ce duk hizba sun yarda da hizba sun saka su aiki duk abin da suka yi kawai shi baya so ba ya ci haka kai kamata in dai zaka sa mutum aiki sannan kai baka da kwarewa akan wannan aikin kuma ya zama in yi abu ka ce zaka mishi gyara to Allah ba za a ci gaba ba Allah ya sa mu dace. samu ba ci. Alkhairi. nan ko mutane malamin kamar yadda na faɗa wato bayan da za a yi sahana abun nan sannan shi na ji malam kaki ka tafi sallah na ce na ji malam ya magana akan cewa yaran suna saka kayan eh, riga t-shirt da hotel inyas kuma suna iskanci ba ta fitowa musu magana ba na ce ah to shi kanshi inyas din karan kanshi ba ba nan france ya zo ba aka kai shi club yan mata gagiya, giya ga menene ana ana rawa suna karkada komai da komai a gaban shi da aka mishi magana sai ce shi manzan Allah ba ke gani shi fa Allah ya sa mu dace abin mana Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji kuma ya sa ita wannan wanda ake abun nan a kanta Allah ubangiji ya shirye ta Allah ya shirye ta Allah ya shirye ta santa ake yi bakin ta ake yi ba duk abin da ta yi jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan amin amin amin amin <laughs> amin malam rabi to akwai wannan da malam rabi ya turo mun ku tsaya in danna mu yanayin abin Allah ya sa ya danno yauwa zai danno gashi gashi gashi zai danno ku tsaya kamar yadda ai muka ce ɗazu za mu yi musu adalci Eh, dole ne mu musu adalci ku tsaya mu danna abu gashi wannan da ya turo min gashi ku tsaya mu danna mu gani kaga waccan fa tana ciki kun ganta za ku gani wata can tana turo kanta ba kaga wata can tana turo kanta tana cikin motar kun ga sun sauri sun fice daga wajen kotu, ai ba a tsayawa eh, ba a tsayawa ba a tsayawa ba a tsayawa haka daman operation yake ba a tsayawa musamman ku da ba ku da bindiga nawa ne 'yan sandan da suka zo kame aka bi su da gudu nawa aka da jifa wa'yansu ma su ɗebo makamai nawa aka kuma dukkanin wanda zai zo ya shiga waje bayan da za a yi a ce zai shiga wannan waje sa'annan kuma a ce wai za a sa shi a ciki bayan da zai yi wata fa tana ciki kun gani leƙo kanta take yi ɗanyi zuban gashi ya tokare amma ta cikin gilashi take turo kanta sai ta fito wannan shine ƙa'idar wannan a shara'ance saboda darar ne am ake so a kawar to dole babu laifi a yi irtikab na wanda bai kai ba darar ne ake so am a kawar kamar yadda malama na shari'a ne suke faɗi yi ta hammalu dararul khas da daf'i dararul am ana ɗauke cutarwa wanda yake keɓantacce na guri ɗaya nake da aka taɓa amma nake da aka tura a mota saboda a ingije a ture darar na duka na lalata a hana karuwanci a hana iskanci a hana neman mata a hana kwalta to wannan darar ɗin nan khas nake da aka cicciɓa akan ɗauke shi a shari'ance kenan haka aka ce kuma waɗansu malima da ka'ida na shari'a suka ce yukhtaru ahwanu dararaini ne yukhtaru ahwanu darrai ana zaɓar mafi sauƙi ne cikin cutarwa guda biyu da a baki da a tsaya wa'insu su ɗebo makamai su biyo 'yan hizba kila su sassare su su kwace ki su je su kwana da ke a wannan daren gwara an sa ki a mota an bar wajen an cicciɓa ki dole ne a yi ko za a bakki ne barin ki za a yi a wajen ba za a baki ba kin ki shiga mota to yaya za a yi a yuhtaru ahwanu dararaini ana zaben mafi sauki na cikin cutarwa cuta guda biyu sai a zaɓi mafi sauki sai a cicciɓa ki a wannan tuna a ware da ke aje a kai ki a yi miki hukunci haka malama na shari'a suke cewa kuma iza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima idan mafsada ta ci karo mafasid da wannan da wannan da wannan suka ci karo wannan mafsada ne wannan mafsada ne sai a duba wanne ne ya fi girma sai a aikata karamu sai a cicciɓa ki da abaki ki ta karuwanci a titi da abaki a daren ma wani ya zo ya ebo makamai su ya ebo abokanansu a zo ƙwatar budurwarsa ƙila a sari 'yan hizba ƙila a kwace ki a daren ma a kwanta da ke gwara an cicciɓa ki an sa ki a mota an bar wajen wannan shine ka'ida ta shari'a shine irtikabu a dararai dararaini amma jahilai ne ko kuna sa baki a lamarin shari'a ba abin da kuka karanta sai tsantsan jahilci da wauta kuma sai ku ce sai kun yi magana shi ne imamu sa'idi ke faɗi a cikin ƙawa'id nasa fa'in ta zaham adadul masalihi yi ƙaddamil a alaminan masalihi wa zidduhu ta zahumul mafasidi yi rutakabil adinaminan mafasidi fa'in ta zaham adadul masalihi idan adadi na masalih suka yi kilashin suka haɗu yi ƙaddamil a alaminan masalihi aka ce ga mai kyau ga wanda yafi kyau sai a ɗau wanda ya kyau alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu Allah yace akwai hasan akwai ahsan to fayattabi'una ahsanahu haka wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabil adna min al mafasidi za a basu ne za a basu ba saboda ad-dararu yuzalu wannan ƙa'ida ce ba a barin darar wato a basu su ta karuwanci ko ko kaka dole a hana su karuwanci a kau da baɗala saboda addararu Zalu shine ka'ida ta shari'a ita cuta kawar da ita ake ba a barinta hanyar kawawar in ta bi sai an yi wani abu da kake ganin ba daidai ba ne to amma za a aikata shi ne saboda a kawar da wanda ya fi illa to za a wa wannan da kake ganin ba daidai din ba ne saboda a kawar da wanda ya fi illa shine ka'ida ta hankali ta ilimi ta karatu amma jahili sai ya haska wa jahilai ai an yi kaza an sa ta a mota ai mace ce sai ka haska wa jahilai shi kuma jahili abin da yake hangowa surar zahirin abin da ka faɗi bai san wawanci kai da jahilci ba duk inda kuka yi magana sai ka ji jahilci sai kun yi barna cikin shari'a duk inda kuka yi magana har cewa wai ba malamin da ya isa gashi yanzu na yi na gama kuma na sa number waya kana ji kuma kuma baka isa ka bugo ba ba ku isa ku bugo ba sai dai in ka fito a anjima ko gobe duk mai hankali ya san ka ji allura za ka ga yana kamar ya yi duka kamar ka yi duka don na ji kana cewa wai wallahi aka ci gaba da bayani za ka fito ai duk sanda kai bayani wautar ka ce take bayyana wallahi duk sanda kai bayani wautakka ce take bayyana jahilcinka ne ke bayyana kai ne baka gane ba yan ɗariƙan ma sun gane duk sanda ka fito kai wata magana ko kuka fito jahilan prop ɗin nan kuka yi magana wallahi wautakku da jahilcin ku ne take ƙara bayyana wallahi wallahi kuma muna haskawa akwai wani ɗan ɗariƙa wanda ga wani kwamenti nasa nan na gani yana cewa amma malam na ji daɗin maganarka amma dan Allah dan annabi yanda ya faɗi a daina a daina kama suna ana cewa 'yan ɗariƙa a dinga sakayawa dan Allah malam a ƙarshe ina maka fatan alkhairi to gaskiya kana ji ni dama in na zo ai da na ce ɗariƙa wacce ɗariƙa na ce <laughs> ni ban ayyana sunan ɗariƙa ba kuma na ƙara faɗi ɗariƙa matattarar fasikai saboda duk wani fasiki za ka ga a ɗariƙa yake duk wani fasiki ita kanta yarinyar da aka kama ta ita karan kanta yar ɗariƙa ce ai kuma tsaya da Allah in sa muku ita ta faɗi da kanta ku ji yar ɗariƙa ce shi yasa ba mu ne muke sa su a cikin ɗariƙa ba fa a daman ƴan ɗariƙan ne ƴan ɗariƙan ne dama amma ba mu ne muke sawa ba da Allah ku bari in ɗan sa muku ita ita karan kanta ta tabbatar da ita ƴan ɗariƙa ce ita karan kanta yarinya eh da Allah ku ɗan tsaya na duba amma ita karan kanta ta tabbatar da ƴan ɗariƙa ce ita ku tsaya in sa muku karatun maulidinta wallahi karatun maulidi ta yi ku tsaya na sa muku karatun maulidin eh ku tsaya in sa muku karatun maulidin ta wallahi ta ce hajja zaba ce ta kama ta haka ta faɗi wallahi ta ce jazaba ce ta kama ta eh ko yau sojoji ne suka yi abin da ba daidai ba gwamna yana da yancin ya ce muna jinjina muku kuna kokari amma kaza kun yi kuskure ku gyara <laughs> yan sanda sun yi abin da ba daidai ba gwamna yana da yankun ya ce muna jinjina muku kun yi kaza ku gyara sai hizba ai da gwanda a kira malam daki a shi mahaukacin nan na sa kuɗin yaƙuri da Allah eh, ba shi na so na sa ba ina ganin yadda za a yi tsaya mu gani bari da Allah ina so ne in sa eh, wallahi har karatun maulidi take yi har karatun maulidi take eh dariƙa matattarar fasikai wallahi har karatun maulidi take kadai sun goge fa karatun ka san kila su goge fa yawa gatana gatanan da ita da wannan wannan wallahi ku tsaya ku gani gata idan zaka iya kai wannan ah, kaji ta nan da suna ahalan bisharin kuma idan ka zo gurin maulidin nabi idan zaka iya kai wannan an kafi ta nan da suna ahalan bisharin mauludi sakarana bil mu'tadi asnal usuli sayyidi habibina المبجلي فكان خيرا مرسلي قول الوجود الأولي فلم يقم من جندلي لأصلنا المعسل سليم لم يلد خير الخلق بكالكي والخلق سوى إله الحق مكين مالك أو مرسل فشأنه شأن عدد ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب تؤلف غيري مشكلي تلا الإمام المرتلى فدا أجابا ذي بلا تناود ما مشكلة لأسمي ما قتي ينجلي والله da zawa ce ta sauka in ba saura kaɗan na nan <laughs> Allah ku zo kun kuma idan ka zo gurin maulidin nabi idan za ka iya kai wannan an kaji ta nan da suna a halan bisharin mauludi sakarana bil mu'tadi asnal usuli sayyidi habibina al mubajjali فكان خيرا مرسلي قول الوجود الأولي فلم يكن من جندلي لأسنين المعسل لم يلد خير الخلق بكلق والخلق ذو إله الحق مالك أو مرسل فشأنه شأن عدد ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب تؤلف غيري مشكلي تلا الإمام المرتلى بدا أجاب بلا تناود مع مشكلة لأسمي ما kaci jali wallahi da zawa ce ta sauka in ba saura dan na kuka ba Allah ya ji nan Allah ku zo kun ji kuma idan ka zo gurin mu kun ji ko ci jani yan mota kun ji ko kun ji ko kun ji ɗan dariƙa ce ɗan dariƙa ce wato shi yasa kuka fito kuna ta ihu ashe taku aka kama ɗan dariƙa ce jazaba ce ta kama ta dole kuma ta tattare fa a ɗariƙa saboda a ɗariƙa ne ake cewa duk abin da suka yi za a kai su aljanna a mu malaman mu ba su ɗora mu akan wannan ba gashi cikin jawahirul ma'ani duk zunubin da suka yi sai an kai su aljanna su gashi cikin jawahirul ma'ani mu ba wani malamin mu da yazo ya ce duk zunubin da muka yi wai zai kai mu aljanna shi bai isa ya kai mu ba ba wani malamin mu mu da ya ce duk zunubin da muka yi sai ya kai mu aljanna babu amma da Allah tsaya ka gani gashi cikin kitabun rima juz'i na biyu in ka duba cikin shafi shafi na ɗari hudu da goma sha uku juz'i na biyu ne ɗari hudu da goma sha uku to tsaya ka ji abin da shehu yake cewa dole ne a yi matattarar fasikai kenan duk wani fasiki in yana so a shigar da shi aljanna nan zai zo gashi walaysa li ahadin min ar-rijali ay yudkhila kafata ashabihi al-jannata babu wani daga cikin mazaje da yake da damar shigar da duk mabiyansa 'yan ɗariƙarsa aljanna bi ghairi hisabin shiga aljanna ba tare da hisabi ba wala iƙabin ko kuma iƙabi ko kuma uquba babu yace kai walau amilu min adh-dhunubi ma amilu Koda sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi ma amilu din nan ma din nan ko suka yi na zunubi walau amilu min zunubi ma amilu ko sun aikata duk abin da suka aikata na sabo wa balagu min ma'asi ma balagu ko sun kai diyan da suka kai wa saban Allah ma balagu din ma din tana daga cikin alfazul ubu duk saban Allah da suka kai yace illa ana wahadi sai ni kadai to yanzu da Allah ba dole su tattare ba ga inda za su yi zunubi a shigar da su aljanna yace illa ana wahadi sai ni kadai ne shehu tijjani ne, kadai ne in fitowa kika a TikTok kikai batsa kika iskanci kikai yi rangwada zan kai ki aljanna matukar ke yar ɗarika ta ce idan fitowa kikai kikai kaza kikai kaza an yi zuwa suka duk su gama za zai shigar da ke aljanna illa ana wahadi sai ni kadai Ya wa ra'a zalika koma bayan hakan ma akwai wani abu mimma zakara li fihim daga cikin wai abin da manzon Allah ya ambata wa shehu tijani game da yan dariƙa wada minahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kuma lamun lamunce wannan abin akwai amrun akwai wani al'amari yace la yahillu li zikruhu baya halatta gare ni na ambace shi shehu tijani ba zai ambata ba akwai wani bayan ya shigar da ku aljanna akwai wani abun ma yace wala yurabu za a ga wannan abun ba ba a ganin sa wala yu'rafu kuma ba a sanin wannan abun illa fil akhirati sai a ranar lahira sai a ranar lahira akwai wani abu bayan wannan ma da ya tanadan muku yanzu dan Allah wanda aka bashi wannan cewa duk zunubin da ya aikata za a kai shi aljanna da Allah ba dole ya yi lalata ba shi fa shi tijani tsaya ka ji wani wani ceto da ya ce Allah ya bashi wallahi wanda ko manzan Allah Allah bai ce ya bashi wannan ceton ba tsaya ku gani gashi a dai shafin a dai shafin gashi cikin kitabun rima juzi na shafi na ɗari hudu dai da goma sha uku tsaya ku ji wani abu wallahi gashi yace inna allaha a'ata li shaykhi shafa'ata yace lalle Allah ya ba wa shehu tijjani ceto fi ahli asrihi cikin mutanen zamanin sa, min hin wiladati tun daga sanda aka haife shi lokacin da aka haife shi ila hini mamatihi zuwa lokacin da shehu tijjani ya mutu duk 'yan zamanin Allah ya bashi ya cece su kai wa ziyadata 20 sanatan akwai ƙarin shekara ashirin ma ba'ada wafatihi bayan wafatin shehu tijjani dan Allah ko manzan Allah Allah ya ce duk waɗanda suke zamanin sa kakaf su Abu Ja'al su Abu Lahab cewa duk Allah ya basu ya bashi duk zai cece su dan Allah da kuma ƙarin shekara ashirin bayan wafatinsa manzo Allah Allah ya ce masa haka to gashi nan shi shehu tijani inna Allah a'ta li shaykhi shafa'ata fi ahli asrihi min hini wiladati ila hini mamati wa ziyadata 20 sanatan ba'da wafatihi shi Allah ya bashi ceton yan zamaninsa tun lokacin da aka haife shi ba daga haihuwarsa aikin ya fara duk wanda yake lokacin aka haife shi to ya shiga cikin cetonsa har zuwa lokacin da ya mutu fi asiri ya aka ce ba ma nan ba bayan ya mutu ba a gama aikin ba data ziyadata na sanatan akwai daɗin shekara ashirin ba da wafati bayan wafatinsa yanzu dan Allah ba dole duk wani fasiki ya zo nan ya tattare ba dan Allah ba dole duk wani fasiki ya je nan ya tattare ba ga inda ake raba aljanna a bagas duk zunubin da kai za a kai ka aljanna ai dole duk wani fasiki ya tattare dole duk wani fasiki ya ce nan ne gidansu tun daga inda duk zunubin da aka yi sai an kai ka aljanna kai tsaya ka ji a cikin wannan littafin jawahirin rasa'il shi yasa ɗan uwa da kake ce a daina wannan a cikin jawahirin rasa'il da Allah tsaya ka ji wani abu dan Allah cikin jawahirin rasa'il tsaya ka ji dan Allah dan Allah tsaya ka ji cikin jawahirin rasail abin sai ya baka tausayi abin sai ɓata mare sai ka rasa tu mutanen nan wai menene suke nufi da addinin manzon Allah ne me suke nufi da addinin manzan Allah abin sai ya ma rai ka rasa abin da suke nufi da addinin nan wallahi kafin na zo nan ba ma nan ba tsaya ina zuwa ku yi haƙuri kafin na karanta nan ya kamata in karanta abin da yake nan shi yake ai mutabaka da abin da na karanta gashi <coughs> wannan littafin gashi tambihul azkiya ne gashi tambihul azkiya gashi tambihul azkiya shi ma to tsaya ka gani kaga cikin shafi na hamsin da biyar to tsaya ka ga abin da ke cikin wannan shafin na hamsin da biyar da Allah tsaya ka gani tsaya ka gani wa arba'una maqaman fil jinani lahu fala takun ya sahi mimma masawun nukaru fa zaka fadl ilahi al'arshi yuti liman yasha'uhu fa ila zaidin kaza bakaru ya man alat kada a hu fauka ajma'ihim min nasha'atil khalqi hatta yantahi daharu zaka ji ce ya man habawu ilahul arshi takrimatan shafa'atan fil ula qad dammahum asrun qad dammahum asrun wa zadahu wafatihi kama zakaru 20 aman fa qawlul haqqi yantashu kaji wannan dai abin da dai na wannan wannan dai abin da ka gani na karanto ya man habawu ilahul arshi takrimatan shafa'atan fil ula qad dhammahum asarun wa zadahu ba'da wafatihi kama zakaru 20 aman fa qawlul haqqi yantashiru gashi nan ya wanda ubangijin al'arshi ya ba shi ceto saboda karramawa cikin mutanen lokacinsa da ma wani zamanin ma aka ƙara masa bayan ya mutu kamar yadda aka ambata na aman aka ƙara masa wancan dai abin cikin mai tambihul azkiya to dole dukkanin wani fasiki ya laɓe a nan ai dukkanin wani fasiki dole ai ya laɓe a nan kai su fa suke fa da ladan annabawa fa wallahi su suke da ladan annabawa haka suka faɗi za ka ga in ƙara wannan ga wani ma'anan cikin addurratul kharida sharhi na al farida ka gan shi ko na shek Abdul nazifi juz'i na ɗaya. a cikin mujalladi na farko in ka duba ga shi nan cikin shafi na 95 to tsaya ka ƙara ji ka ga nan wa man adraka taklifa minhum yashfa'u lada alfi min rijalin wa niswatin kaga wa man adraka taklifa minhum yashfa'u shehu tijani zai yi ceto wannan 'ya'yansa waɗanda suka riski taklifi suka balaga lada alfi alfin min rijalin wa niswatin Allah irin wannan ba dole ka yi abin da kaga dama ba dan Allah dubu dubu daga mazaje da kuma mata ka ƙara gani anan. nan gashi nan ma cikin dai addurratul kharida din sharhi na al-yaqutatul farida a cikin juz'i na daya eh, cikin mujalladi dai na farko gashi in ka duba cikin shafi na nawa shafi na da uku gashi nan wa shaffa'ahu al-karim fi ahli asrihi wa 20 aman zada ba'da al-maniyati wa shaffa'ahu al-karim fi ahli asrihi وعشرين آمن زاد بعد المنية كاغنا ما غاشي وشفاء الكريم في أهل Allah ya bashi ceton تشيتن الكريم مي كرمتي مي بيوا الله كينان ya bashi ceton mutanen zamaninsa da kuma wato shekara ashirin da aka ƙara masa bayan mutuwarsa shine dai abin can wanda na ƙara ka to a dai cikin dai littafin a dai cikin littafin gashi suna da ladan annabawa gashi ladan annabawa ne da su dan Allah wanda aka ce an bashi ladan annaba ba dole ya yi fasikanci ba dan Allah gashi gashi gashi gashi ad kharida shari na al farida juz'i na ɗaya mujalladi na farko gashi gashi cikin shafi na ɗari da arba'in da biyu ɗari da arba'in da biyu gashi gashi sun maƙala sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya ƙulu yu'ti Allahu li ashabina sawabal anbiya'i Allah zai bawa yan mu ladan annabawa qultu lahu sai nace wa shehu tijani sawabul a'mali aw sawabul martabati ladan ayyuka na annabawa ko ladan matsayi na annabawa qala yace sawabul a'mali wal martabati da ladan aiki na annabawa da ladan matsayi na annabawa da Allah zai basu dan Allah wanda yake ganin yana da ladan annabawa dan Allah ba dole ya shantake ba dan Allah ku yi adalci ba dole ya yi duk fasikancin da zai ba tun da shi yana da ladan annabawa ai ko da da akwai Allah ya bayar ballin nan babu pek ne nan pek ne ko da a ce ba pek ba ne, bai kamata a faɗi ba saddan zari'a ko da na gasken ne saddan da zari'a saboda in ka gaya wa mabiyanka to za su je ne su ta saba wa Allah ai saddan da zari'a ku dubi koyarwa annabi Muhammadu mana ku duba hadisin Mu'adh bin Jabal da yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi ala himarin fa qala li ya mu'ad atadri ma aqullahi ala al-ibad wa ma aqul ibada ala Allah qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala aqullahi ala al-ibad ay ya'budu wa la yushriku bi sha'an wa aqul ibada ala Allah alla yu'adhibu man la yushriku bi sha'an qala qultu afala ubashiru an-nasa qala la tubashiruhum fayattakilu ko yawa sunna kenan falalar tauhidi ne amma manzon Allah ya ce a ka a gaya musu saboda in aka gaya musu fayatta kinu wannan shine koyarwar tauhidi koyarwar annabi muhammadu falalan ma ta gaske ba a gaya wa mutum saboda kada ya halaka ballantana ta pek kana da ladan annabawa aikin annaba kai ka isa ka samu wannan ladan nan shi tijjani ya ce allah ya baka a wani waje tana da ladan matsayin rank na annabawa kana da wannan ladan matsayin a wani waje Allah ya bayar za a kai ka aljanna duk zunubin da ka yi a wani waje fake ɗin ma kenan shi ya sa to wayannan yaran yan TikTok masu fitowa su iskancin nan suke laɓewa ga ɗariƙa saboda a nan ne ake ɗaure musu gindi kai wani malamin sunna ne wannan kai wani malamin sunna ne zai ce ma ai ka je zai kai ka aljanna zai shigar da kai aljanna inda ya kai ai mabiyinsa ne wani malamin sunna ne zai gaya ma a wani malamin sunna ne zai gaya ma babu malamin sunna da zai gaya ma babu malamin sunna da zai gaya ma wannan shine kuma yarinyar nan da yaran nan da tun kafin a kama su ku jahilan furof kuna fitowa ku yi musu wa'azi to ma iya sauraron ku ai amma kwata-kwata ba kwa yi sai waɗansu waɗanda suka yi jihadi saboda dattin zuciya sai kuke fitowa kuke sukar abin wato ba kwa so su daina ko Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku shine kawai abin da zamu ce Allah ya shirye ku nan nake ta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk